assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na mai albarka da tadabbur wanda a cikinsa muke zaɓo ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma kuma muke tadabburi a cikinsu kamar yadda allah ya umarce mu a cikin littafinsa mai girma kitabu na zallahu mu mubarakul yadabbaru ayatihi a wannan sati kamar yadda yan uwa suka saba aiko da tambayoyi ko kuma ayoyi da za a yi musu ah, tadabburi ko da za mu yi tadabburi a kansu a wannan sati ayar da 'yan uwa suka zaɓo ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa annabi waula bil na minan anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min muminina wal muhajirina illa an taf'alu إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم wannan aya mai girma ta sauka ne a madina kuma a cikin suratul ahzabi a wannan aya take kuma dalilin saukarta shine kamar yadda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai fita yakin tabuka sai ya nemi cewa a so a tafi yaƙi don haka sai wasu mutane daga cikin sahabbai saboda lokacin zafi ne daga cikin sahabbai wasu kuma suka dinga ganin ba za ainihin nauyin tafiya lokacin zafi ga kuma itace ya dan fara yi lokaci da ake bukatar zama a gida sai wasu suka dinga cewa bari sai mun tambayi iyayenmu sai mun tambayi kannan eh, ainihin ah, magabatanmu domin mu tafi wannan yaƙi to a daidai wannan lokaci sai wannan aya ta sauka Allah yake gaya wa muminai cewa annabi'u aula bil muminina shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta daga muminai ma'ana shi yafi fi su sanin abin da yake daidai kuma shi yafi ainihin kasancewa mafi cancanta da abin da yake so shi za a ba abin da su suke so ba aula bil muminai min anfusihim fiye da kawunansu annabi wala bil muminai min anfusihim sannan sai Allah ya kara da cewa wa azwajuhu (Mati, kun annabi sallallahu alaihi wasallama ummahatuhum iyaye ne mata ga muminai maza na wa ulil arhami ba'dhum awli bi ba'd bi kitabillah kuda ta uku shine Allah ya ce muminai maza ko kuma a ce eh, eh, ainihin musulmi yan uwansu na saba shine ulul arhami ma'abota zumunta aula bi ba'dhin fi kitabillahi su suka fi cancanta a littafin Allah su gaji yan uwansu kana dalika domin a wancan lokaci ainihin ana yin gado ne ta hanya irin ta wilaya ma'ana wannan yana da aboka da wannan ko kuma wannan ya yanta wannan ko wannan ya samu wannan ainihin suna da tahalufi sai ya gaje shi kawai to a wannan lokaci sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a yan uwanku wanda kuke da zumunta da su aula bi ba'din su suka bi cancanta da junan su su ga ci gasu fi kitabillahi wannan yake a cikin littafin Allah ya kasance abu ne rubutacce eh wala bayan fi kitabillahi minal mu'minina fiye ma da a ce wai yan uwantaka ta mu'minai in dai ta fannin gado ne minal mu'minina wal muhajirina ko a ce dan sun yi hijira wannan muhajiri ne wannan muhajiri ne a ce ainihin ya cancanta ya gaje shi a wancan uhuwa daban da manzon Allah ya hada ta daban amma babin gado eh, ulul arham bazu aula biya bi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai ku dinga aikata wani abu ga masoyanku na muminai misali ku yi wasiya kafin mutum ya mutu ce a bawa na bawa na kaza kana zalika fil kitabin masdura wannan abu ne da yake rubuce a cikin lawal mahfuz cewa ga abin da yake ko kuma a cikin alqur'anin ma kansa kamar yadda yi a cikin ayar gado wani da gaji kaza wani da gaji kaza wannan shine ainihin ma'anar wannan aya a takaici don haka saboda wannan aya tana da tsayi tadabburin namu kuma shirin sa na tadabburi muna so ya dinga kasancewa gajere don haka za mu ɗauki na kuɗa zuwa biyu mai tadabburi a cikinta ta mu ga menene a cikin ta da farko nuna ta farko shine faɗin Allah ne ce annabi'u wa ulabil mu'minina ko annabi'u aulabil mu'minina annabi shine yafi cancanta yafi kyankyanta wata wata hausar ko ga muminai fiye da kawunansu abdullahi dan abbas yana cewa a ainihin ma'anar wannan aya shine idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su zuwa wani lamari ya ce ku taho ku zo za a yi abu kaza ko ga abin da za a yi to biyayyar Allah da manzon Allah a wannan lokaci shine ya fi cancanta fiye da abin da kai kake so don ka duk da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to shi za ka bi don haka aula bihim shi ya fi cancanta da su shi ya fi sanin me ya dace da su shi ya ma fi tausayi a kansu mafi amfanawa a kansu fiye da iyayensu shi ya sa a nan mujahidi yana cewa kowane annabi kowane annabi shi ne uba na al'ummarsa kamar yadda uba shi ya fi kowa tausayi fiye da akan 'ya'yansa fiye da wasu to haka kowane annabi ya fi kowace kowane mutum tausayi a cikin al'ummarsa wannan kenan shine ubansa a addini kuma matekunsa sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummahatuhum iyaye ne mata na mu'mini to annabi ula a nan wajen malamai sun yi magana da yawa a kanta amma dai a takaice kamar yadda wannan magana ta abdullahi dan abbas ya ce magana ce ta cewa idan aka ce annabi ya ce to shi kenan ba wata magana musamman in ya tabbata ya ce din shi yasa daga cikin manya-manyan ainihin sufayenmu suke cewa ɗaya daga cikin manyan sufaye ke cewa duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba shi ya kasance mafi soyuwa zuwa gari shi ba to ya binkici kansa ko kuma ya kasance ya sani cewa ba shi da komai da shi da wani rabu a wannan addinin don haka a nan wurin ainihin ya kamata ɗan uwa su kasance waƙafu na masu tsayawa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tabbatar annabi ya ce abu kaza to dole a bi shi dole kuma ya bi amma akwai wata nukuda muhimmiya anan wadda a yanzu ake yakar mutane da ita shine suna na amfani da kalmar sunna a ce na dan sunna ne wani dan bid'a ne ko na baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hakan ba haka bane ba akwai wasu abubuwa da yake yake fahimta takan saba bai kamata a ce fahimta ta saba cewa na dan baya kaza wani baya kaza ba domin fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu akwai ra'ayoyi da yawa tun daga zamanin sahabbai annabi zai ce ayi kaza amma wani ainihin ya fahimci daban wannan ya fahimci daban misali anan kamar da manzon Allah ya ce kada wanda ya salla azhar sai a garin Banu Quraiza da aka tafi hanya aka yi nisa azhar sai wasu ka ce bari mu sallah sai wasu ka ce annabi ya ce kar ai fahimtar sa zahiri kenan sai wasu ka ce a yana nufin ai sauri to nan wurin sai suka tsaya suka yi sallar suka ce ai tunda ba bata lokaci za mu yi mu sallar in muka je can ka ga mun huta kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo aka je aka gaya masa wasu sun yi sallah wasu bai ce kowa yana kan daidai to a nan wurin ya kamata mu nan da aka ce mu kasance aulabil mu'minina duk abin da annabi ya ce shi mu shi mu to mu sani sai abin da la yahtamilu ta'wila na ne nassi ne sarihi da baya tawili baya karbar ya baya shiga cikin wannan nassin ma'ana misali a ce annabi ya ce in za ku yi sallah sai kun yi alwala in wani ce ba za a alwala ba to wannan nassi ne sarihi da babu tawili a cikinsa don haka don wani ya fahimci sabanin abin da ka fahimta daga hadisin kuma manzon Allah su sallama to bai halatta ka ce masa baya bin sunnar manzon Allah ba saboda ya saba maka domin sabon manzon Allah ma sun saba a junansu wannan nukula ce muhimmiya dabburi ne wanda ya kamata yan uwa su zauna su yi a kansa musamman wanda ake samun sabanin ra'ayi ba yin abin da kake kai shine sunna wanda baya kai shine ba sunna ba da fatan wannan nukuda za ta kasance mana ta tadabburi mafi muhimmanci a wannan shiri na yau sannan wa ular hami ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dallaka kan girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar girmama matansa sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mati kun manzon Allah 'ya'ya ne eh, iyaye ne mata ga muminai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana raye Allah ya hana a auri matansa bayan ya yi wa fati yana cewa wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kada ku saki ko ku ce za ku aure matan manzon Allah sallama bayan ya yayi wafati lokacin da wasu suka zauna a gaban gidan manzon Allah suna ce an annabi ya tafi ni zan auri wanci an annabi ya tafi zan auri wanci sai annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya ce wa azwajuhu ummahatum a wancan kuma ya ce wala an tanki wa azwajuhu min ba'dihi abadan eh, inna zalika kada ku saki ku auri matan su bayan sa to wannan kenan dan haka a nan wurin wannan na guda ta guda biyu ta biyu da muke ta tadabburi a kanta ko kuma kafin mm, na zahirin kenan amma an muka koma kuma kan ainihin abin da yake kunshi a cikin ishara ta wannan aya ko kuma ta wannan nukuda ta farko za mu gane cewa Ah, kamar yadda ɗaya daga cikin manyan sufa yake bada cikin sufan wani littafin sun ce a tawilatin jami'a yana ce annabi sallallahu alaihi wasallama kafin waccan tawil ishara da take cikin hana auren matan annabi da sirri da wata hikima da take ciki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bi cancanta gare su ta hanyar haifarsu daga tsatsansa domin shi misalin sa ne misalin uba ne su kuma matansa ko kuma annabi sallama kamar uba ne da yake tasarrufi a cikin al'ummarsa kamar yadda miji yake tasarrufi a cikin matansa ko fiye ma da haka ya sarrafa fi kulubihim da zuciyarsu ma shi yake tasarrufi kamar yadda maza suke tasarrufi da mata amma me idan za a samu wanda zai yi wannan sai wanda ya hau khilafa ta kujerar manzon Allah su sallama ya samu kamala sannan da miƙa wuya ga wanda zai jagorance shi wannan shi ake kira ɗa na sulbi da kuma ɗa na ruhi shi ne a sufanci ake kira muridi da shehantarsa don haka ake so wannan biyayya ta kasance kamar biyayyar ɗa da uba ko ma fiye da haka domin nasiba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wirasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ah, yake shehi ko kuma wannan jagora na addini ya samu a kansa amma muka tsallaka ita waccan na kuda ta biyu aka ce kada a auri matan annabi shi kuma ishara za mu ga cewa a ciki su baye suna cewa wannan kin auren matan annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kamata ya sarya ne kada wani mutum yayin shehinsa ya mutu ya auri matarsa saboda me saboda aure ne da suka ce ba shi da albarka duniya da lahira baya kawo wani amfani shi yasa suka ce wannan yana yin saryani ko kada mutum muridi ya auri matar shehinsa don ya sake ta ko ya mutu haka malami da ɗalibinsa kada malami ya sake mata ko ya mutu ɗalibinsa ya aure ta domin babu albarka laisa fi hada nikahi yumnin aslan lafi duniya wa la akhirati eh wa in kana rukusatin fil fatawa ko da akwai ruksa a cikin fatawa cewa eh fatawa ya halatta ka aure ta to walakin na takawa sai dai tsoron Allah fauka amrit fatawa ya fi karfin umarnin ko kuma lamari na fatawa don haka ka gane wannan to wannan ishara ce muhimmiya game da wannan sannan a zahiri kamar yadda muka gani a rayuwar eh, abu hanifa yana cewa ita matar annabi kamar yadda sai da ayi ishara a kan sai da aisha kamar yadda abu hanifa din yake cewa yana cewa ah, ita matar annabi sallallahu aisha dukkanin dukkanin muminai muharramanta ne don haka da duk wanda ta yi tafiya to ta yi tafiya da muharramanta ne don haka babu wani babi da wani magana za ta shigo a irin wannan wurare mutum ya sani da shi da 'ya'yan da matan annabi sallama tun a wajen lokaci kamar ɗaya da uwa ne to wannan kenan don haka mutum ya gane a wannan eh, nukuda muhimmiya a ƙarshe mu rufe da ma'anar ita da Allah me yasa Allah ya kawo hikima a cikin kawo kuma maganar gado saboda ya yi ishara zuwa annabi ne uba shi kuma su kuma matan annabi su ne iyaye to kada a yi tunanin kuma gado zai afku tsakanin dan wani ya mutu a ce annabi ya gaje shi ne ubansa ko ainihin ainihin matan annabi su gaje saboda su ne iyaye ko abin ya sarya ne kan halifofinsu na shehunai da dacin ya mutu muridinsa ne ko ɗalibinsa ne ya gaje shi sai allah ya kan dakarki ko kuma a ce yayi kamar ɗaure bakin lamarin afuwa na amfani da kalma da bata dace ba sai allah ya ɗaure bakin abin ya ce mai wa ulul arhami ma'abuta zumunta a wulabi ba'adin fi kitabin lai su suka fi cancanta su gaji junansu waccan magana ake ta sayiri da ruhi amma wannan magana ita kuma ta gado to sai Allah ya ce ulal arham ba duha wala bi ami shine hikimar kawo wannan dan kada mutum ya ga kamar munasabar aya to shi Qur'ani ko da yaushe munasabarsa tana kasancewa a hada ne duk ayar da kaje to tana da alaka da ta baya ko nukuda ko ko harafi ko menene ma yana da alaka da baya to wannan shi ne a takaice da kudodin da nake so ne yi a mai tadabburi a kansu a cikin wannan sati da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ka ga ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ka ainihin gafarta mana ka yi kirjin mu ka ba mu sabati ka ba mu sallamawa da miƙa wuya daga abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama har mu zamo mun bashi matsayinsa na muhammadul aula kamar yadda mulan mu shibra yake cewa muhammadin eh, eh, ainihin muhammadul mustapha aulahu maulahu eh, aulahu maulahu don ya zama mu ne shine aula din wato shi cancanta da mu shi ne abin jibintar mu shine kuma abin da muke kallo mu koyi da shi da fatan Allah ya Allah ya ba mu sabati wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu haɗu a sati na gaba كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب